mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni azima bashir aminu daga nan sashen hausa na radio france international rfi shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. makon shirin ya mayar da hankali kan yawaitar gurbatattun jami'an lafiya a asibitocin Najeriya wanda ke da nasaba da ko dai rashin samun cikakken horo a kwalejojin lafiya ko kuma samun horon a makarantun bogi. A baya-bayan nan ana yawan ganin yadda ake buɗe tarin makarantu masu zaman kansu a sassan Najeriya da sunan horar da jami'an lafiya kama daga kwalejoji har da jami'o'i waɗanda wasu daga cikinsu kan rasa sahalewar mahukunta saboda rashin cancanta ko kuma su gudanar da lamuransu a sakaye ba tare da sanin mahukunta ba bugu da ƙari akwai waɗanda alfarma ko sanayya ke ba su damar iya tafiyar da waɗannan makarantu ko da ba su da cancanta batun da Dr. Shehu Abdulmuminin Makarfi mai sharhi kan lamarin lafiya ke cewa jahilci ke ta'azzara matsalar da kuma yadda aka mayar da bangaren lafiya kasuwanci. Akwai abin da muke kira kamar jahilci. Jahilci shine a duk hanyar da kake bi ya kamata a ce ka san kana da ilimin ainihin hanyar da kake bi ba ka ba za ka samu matsala. Ita harkar lafiya harka ce wacce take ba dama a yi wasa da ita. Harka ce wacce take yanzu nan bana ta iya shiga kuma bana ta shiga ba a iya gyara bana. barnas ko dai a yarsa rai baki daya ko kuma a samu ƙasa na har abada kaga wanda ya san menene harkar lafiyar nan to bai kamata ya shige ta cin jahilci ba a saboda tsananin san kuɗi sai ga mutum ma da bai da harkar lafiya din baki daya sai ya je ya kama gida ya mai fenti a sa signboard na cewa wannan college of science technology ne a kwaso yara a sa musu fararen kaya a jefa su tunanin cewa za a su fara zama jami'an kiwon lafiya to kaga idan mutum ya san cewa barnar da zai yi ba za ta gyaru ba kuma ya san cewa harkar nan da yake yi din nan yana cutar da al'umma ne to ba zai fifita mun kuɗi da kuma harkar lafiya ba to an waye gari tana. sun mamaye ƙasar. kuma ga sunan ko ina ana buɗe su kuma hukuma tana kallo wannan ba karamar barna ba ce a ƙasa kuma illan nan za a ganta sai nan gaba za ta buwaye kowa har ta masu harkar mu da muke harkar lafiya din sai ta zo ta shiga cikin al'amarin kuma an yi dumu-dumu an shiga matsalar da ba a zato. Shin ba ka ganin su ma'aikatan wannan bangare ya kamata su tashi haikan dan yakar wannan matsalar? Suna iya tashi yaƙa amma kuma akwai matsala guda ɗaya dokan da aka yi ta yadda aka sake su kansu jami'an kiwon lafiyan kara zube yana haifar da wannan matsaloli misali zan baki mafi yawancin waɗannan makarantu na bogi suna da alaƙa da ma'aikatan ma'ana shi da zaki wayar da wannan darakta ne a ministry misali babban jami'i ne misali a ma'aikatan lafiya amma yana da hannu wajen buɗe wacce makarantar ta bogi to idan ka zo ka ce za ka kawo ƙarar makarantar ka kawo ƙara teburinsa me zai iya yi ko a cikin watan nuwamban da ya gabata sai da gwamnatin jihar Naija ta bankaɗo akalla makarantun boge 22 da ke aikin horar da jami'an kiwon lafiya waɗanda suka yi ƙaurin suna wajen yaye miyagu ko kuma gurɓatattun jami'an kiwon lafiya. Nurse Amina Usman Ahmad darakta ce daga ma'aikatar lafiya ta jihar Naija ta bayyana mana dalilin bankaɗo waɗannan kwalejoji tare da sanar da illarsu a cikin al'umma. Because many of them da aka kikiro ba su da accreditation. Kuma kami ka ce wai ka ajiye dalibai kana koyarwa dole you need to go to the appropriate professional body da ya kamata ya baka license ka koyar da dalibai amma many of them yanzu nan ba su samu wannan ba so kuma in state eh, gwamnatin mu ba zai yadda da irin wayannan dalibai ba na gani ko sun samu graduation a makarantar na san gwamnatin mu ba zai ba su aiki ba don they are not licensed in kuma if you don't have license you are going to perform blunders wurin eh, jinyan mara lafiya shine damuwar mu shine kuma yasa muna so so makarantar nan a kulle su because ko gwamnati bai sa ba su aiki ba private hospital yana ba su ko kuma su tsaya a gidajen su su ce su malaman asibiti ne suna kula da mara lafiya su ne doctor su ne nurse su ne pharmacy su ne komai da komi kuma suna jima mutane mu ne many people yanzu nan in sun je aifuwa Allah ya kiyaye sun fada a annu nan mutane sai ka gani su kawo mana problem da kame a ce a zo asibiti sai mu rasa rai a rasa yaro a rasa eh, uwa. Comrade Abdullahi Musa Irina daga kungiyar ma'aikatan lafiya ta jihar Neja ya nuna rashin jin daɗin kungiyar kan yanda irin waɗannan makarantu ke ɓata musu suna. Wayannan mutanen nan suna ɓata mana suna because in ka je wuri muna da masu kyau muna da marasa kyau to amma sai ka ga ana kiran mu gaba ɗaya cewa mu ne quacks we by we have good ones kuma in ka la'akari a shekara yanzu ba ƙaramin yara ake graduating a irin wayannan makarantan ba za ka ga an karbi kuɗin su amma ba za su rubuta national exam ba because wannan exam ne shi kadai ne zai iya nuna cewa kai kayi karatun sannan baka lasisi ka fara aiki to a matsayin mu a ungiyance ba mu jin daɗin wannan abin to amma ka san shi kungiya yana da limit namu mu yi enforcing ne dole gwamnati ta ɗauki mataki but alhamdulillahi tunda gwamnati ta gano su yanzu kuma tana so ta ɗauki mataki but we are still pushing sai sun nuna mana wayannan makarantun nan mu kuma za mu ɗauki mataki mu sake rubuta mu board board ta zo ma wayannan schools din nan advisory visit ta duba su yanda ta yi a Kaduna da Kano da Sokoto da ta je ta yi advisory visit ta ga cewa ba su aka kulle makarantun yanzu haka dai akwai akwai tarin mutane da ko dai suka illata ko kuma suka samu na ƙasa sakamakon fadawa hannun irin waɗannan gurɓatattun jami'an lafiyar kuma wakilinmu daga kaduna aminu sani sado ya tattauna da wasunsu sunana jimma isa na samu da matsala irin ta haihuwa na zauren haihuwa na je asibiti na kusa da mu to ko da na je da ke asibitin ba na gwamnati ba ne saboda gudun da ya bata lokaci sai na ji asibitin kuɗi to da na je nan na haihu wurin haihuwan ashe nurses din da aka ɗauka ba ƙwararru ba ne kwan a taimaka a samu kan ɗa ya fito sai aka ƙara ni aka ce ana ƙara mace wurin ƙarawa sai aka zartar da ni bayan na haihu kuma ni ta fama da jinya a ɗinke ba a daidai dace ba dai da abin ya faru ya kika ji kuma ya girma matsalan take a wurin to gaskiya lokacin nan da na da abin ya faru bayan mun dawo gida na shiga ruwa ina wannan da ina shan magungunan da aka bani to ina sha to sai an ga yanayin bayan gida na ya canza madadin in yi bayan gida ta inda ya kamata ya fito kuma sai ya fito ta wani wuri a'a to sai na ce bari dai in je asibiti in je in yi reporting to da na je asibiti na bayani sai suka ce min ai wani ciwo ne wanda mata ke samun shi ta haihuwa wato fistula kenan na sha wahala sosai gaskiya a lokacin ni suna na Khadija Abdullahi abin da ya faru da ni na allura da aka samu matsala ban da lafiya likita ya rubuta min allura to da na je na siyo alluran daga gidana zuwa in je asibiti amin alluran yayi nisa ga yanayin rashin lafiya to akwai wadda muke zaune a ɗaki aiki da ita a makaranta ne sai ta ce min ai ta yi zaman kemis tana koyan aiki ta iya allura kawai sai na bata ta yi to gaskiya abin nan bai zo da daɗi ba dan a takaice ba na iya zama ta gefen na iya kwanciya ta gefen kusan tafiya ma sai da ya gagare ni dakta shehu abdulmumin makarfi ya ce ba kaɗai gurɓatattun jami'an kiwon lafiyar ba su kansu gogaggu da suka samu horo daga halastattun makarantu ba su da hujjar ƙetare su a wajen aiki. Mu mukan ce kiwon lafiya an raba shi kamar kashi uku. Akwai primary health care wanda primary health care an nuna musu ne yadda za su taimakon farko na gaggawa yadda za a kokarin a taimaki mutane masu karamin cuta. To wannan shine kamar primary health care su ne suka ɗauki mutanen nan indo gari malaman tsafta ne da sauransu da duk irin wannan a kokarin a rigakafi a kare su a kowa na abubuwa sauransu to ba su da ikon su duba mara lafiya fiye da kwana guda a tare da su ma don ba su admission to yanzu an waye gari irin waɗannan ma baki na ma gaskiya kenan su kansu sun kama harkar su kwantar da mara lafiya a ƙara min ruwa har jini a kama ƙara wani ke babu kyau wanda ke mu mukan ce likitan da ya fi kowane likita kwarewa a doron ƙasa a duniya baki ɗaya shine likitan da ya san iyakarsa ya san inda iyakarsa take ya san limitation ɗin shi shi yasa ake rufa rufa rufa right amma sai ga sun aji ajiye mutum har sai barna ta akwai sa musu mutum ta asibiti ba za ga an kawo masa lafiya an kawo second stage na complication. Masana dai yana ci gaba da alakanta yawaitar gurbatattun makarantun ko kuma makarantun na bogi kan yadda ɗalibai masu sha'awar wannan fanni na lafiya ke shafe tsawon shekaru suna neman guraben karatu a irin makarantun na gwamnati ba tare da samun gurbi ba duk wada cancantar su yadda wasu jita-jita ke bayyana yadda makarantun lafiyar na gwamnati ke tsula kuɗi ga 'ya'yan marasa galihu baya ga bayar da guraben karatu na bogi ta yadda ake korar dalibai da zarar sun fara karatu duk ko da makudan kuɗaɗen da suka biya. To fata dai Allah ya kawo gyara a wannan lamari. Duka duka kuma a nan shirin na wannan mako zai da sa'aya a madadin ku masu saurare da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI sai Ismail Karatu Abdullahi da Aminu Sani Sado. Sunana Azima Bashir Aminu da na gabatar ke fatan Allah ya kara mana lafiya.